mun yi da ake da irin wannan wahala da muka shiga wacce ke wannan tashin farashin abinci da ma wahalar samun abincin kansa da harka ta wato rufe noma kan yana da aka san wannan abubuwa sun damu gwamnatin jihar kano kuma abinda muka fara yi zuwa mu shi mu siyo kayan abinci mu fara taimakawa kuma a lokacin da aka fara so kayan abinci da yawa jihohi wasu jihohi sun rage sun dawo da farashin dubu arba'in wasu dubu talatin mu a kano sai muke da akari da wahalhalin da ake ciki wanda ya cewa abin da ya kamata shi ne so wannan kayan abinci kuma ne abin da muke kuma ba mu dubi siyasa ba babu wani ƙabilanci mun ɗauki da suke jihar kano guda ɗari hudu da tamanin kuma allah ya gani mun yi matuƙar ƙoƙari wajen raba wannan abu ya je ya kai wa matarsa ya kuma yi buhuna ga talakawa suna nema da a wannan kar mun yi la'akari da cewa ga azumi ya to ga kuma wannan mahala da ake ciki mun yi tanadi in Allah ya yarda za mu raba masara za mu raba shinkafa in Allah ya da duk abin da za mu tabbatar ya kai ga talakawa shi na za shi to da haka makasudin zuwa wannan taron? mu kuma nemi shawarwarin shin tun zo mu ina ne muke ina ne muke kuskure ina ne ya kamata malamai iyayenmu su tada mu su gaya mana abin da ya kamata na mu gyara kuskure ko kuma mu kara ba mu shawarwari na yadda za mu yi mu dawo da martaba kakan mu dawo da tarbiyya mu kuma yi addu'o'i domin wannan imtila'i na rayuwa na yau ina tabbata kuma kun fi musani yana da nasara saba wa Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala da al'umma shekaran jiya na ga wani tafsiri na ana cikin shakku sa waziri shekaru wajen ashirin da yake bayani wancan lokaci lokacin da suna matasa abinci da yake wadatacce da yadda ake ɗiban abinci turela-turela na tafiya da shi ƙasashen duniya na afirka rama a najeriya da yadda mutane 'yan kasuwa suke ɗirbo kuɗi a buhu su jefa a mota bar direba ya tafi wajen ƙasa da wuri muna kuɗi ko wasu jawoyi ba za ka ga mutum ɗaya ya cire wannan mota ya ɗauko da su su kwamuna haka yadda aka samu hidimomi na noma aka samu abinci kala haka yana bayani akan tarbiyya wancan lokaci shekara ɗaya in ka ba wa mutum to wannan mutum ya dinga maka ladabi da biyayya a matsayin kai waya balle wanda za a ce ba ko ƙanin ba ko wani ba balle uwa ba. kai addinin musulunci amma yanzu in muka duba tarbiyya ta ce malamin da ya karanta da kai alƙur'ani da hadisai shi za ka shiga gidan rediyo kana shi za ka gani a hanya wanda ke shiga wuce shi za ka gani yana cikin wani bitulai ka masa ta ina ka mu samu zaman lafiya ta ina ka mu samu kuma duk fadin afirka an sai baiwa da allah ne wa jihar kano na bayan allah waliyan allah masu imani kuma har yanzu dukkanin kunan da dukkanin ƙarƙashin waɗannan bayan Allah mutum ina za mu bari tarbiyya ta lalace ta ina za mu bari ana saban Allah ana ji ana mu a gwamnatance wancan lokaci domin ma mun fahimci abubuwa mun sani in aka ci da juma dama tun sassafe muke fara wanka mu sa kaya sabbi ko waɗanda muka wanke mu tafi masallaci bakin bishiya mu zauna abubuwa wanda yake ya kamata al'ummar su yi su inganta addinin musulunci abubuwa ne na jan hankali a kan al'umma su guji abubuwa marasa kyau su kuma ci gaba da yin abubuwan da kafin ke ji malami ya yi magana siyasa ɗaya sai ya kuma ka rage da yin harka ta siyasa siyasa yana ɗaya daga cikin abubuwa masu kyau wanda ya kamata a fara kada siyasa amma kada ka kau daga yi wa yan siyasa wa'azi kamata su yi da yi kuma koma zaki